النظر وفي جعل المخالف الموافق كالمخالف نظر وفي التأهيل بماء جعل في الفم قولان وفي جعل جسنيا والموافق وفي جعل المخالف جسنيا والمخالف واتن wani abu wanda ya kasance ya hawajinu bil mutsalaki ba bil mutabiki ba kashe shi sun sa al mutabiki kuskure na kawai na bugu wa bihi alal ga sanya al abinda kasance ya garwayo lil mutalaki ga sakakkun ruwa al wanda kasance ya dace da ruwa al muwafiqi lahu ya dace ga ruwa fi launihi wa da'amihi wa rihihi ya dace da ruwa launan wa da'aman warihan wa huwa shi amma mimma yi fari uku galiban shina cikin abin da ya kasance shina rabuwa da ruwa galiban ga mahikewa a kama ya haɗa bil inabi tamkar ruwa na yatsun inabi walwardi da ruwa na yatsu na wardi wanda ya kasance watan launi ne ya riga ya abin ga kalmu watan tankar ruwa wanda ya kasance na yatsun inabi yanzu yatsun inabi kila ba mu san inabi ba ko amma mun san gara wani yanzu irin garaguni shina yatsu to akwai inabi haka nan inabi ka yatsu to yatsun da na shi aka ce ma hadabul inabi yatsun inabi in abin a tara shi na a kama ruwa ne a maji in an ka maji ruwa na maji na yatsun inabi in an ka ajiye sun hafana suna komawa kalma ilmu mulaki launin wada a mawadiya ko kuma ruwa na wardi Allah ce wa kasance har zahaba ko safu sifofi ne sun tahiyar su Ciwon wardiɗin nan babu launi ne saboda launi ne ja ne sannan kuma babu ɗanɗano ne ɗanɗanon shi a tsaci-tsaci sannan babu ƙamshi ne ƙamshi ne shi ma ta shafe to da ruwa na yaɓen inabi da ruwa na ma'ulwalli waɗanda ya kasance zahaba ko sifofinsu sun riga sun gushi. to irin waɗannan ruwa suna mutum ya ɗauko yadda ya haɗa da ma'ulwalli ta ɗauko irin waɗannan ruwa ka hada su da ma'ul mutalaku to shi na ce wa fi ja'ali watan ga wa almuhalidi watan ruwa wa'anda ya kasance sun ka garwayo lil mutalaki ga sakakkun ruwa amma almuhalifi da ku sun saba ma ruwa launan wada'aman waliha shi ana sanya su kalmuhalifi tankowar sun ka saba ma ruwa a tattifa daga sufofi na ruwa kan launi wa da'ami wa rihi wal hukumi sannan shin za a ba su hukunci bisalbihi da tubewa ta da huriyatul mutlaqi ruwa wasu kakku aula ko ko ba a sanya su aula yu ja'alu ko ba a sanya su watan kalma halifi kenan fayu hukamu bi baqa'i duhuliyatul mutlaqi fayu hukamu sai a yanke hukunci bi baqa'i da tsarki na duhuliyatul mutlaqi ta kon ruwa a duke fanan mahaukakin su fi zalika nazarun ai tawaqqufun wa taraddudun li ibn ada'illahi nan akwai tawaqqufun akwai taraddudun li ibn ada'illahi ala sallai watan shi wannan a tajuddini abul abbasi ahmadu ibn muhammad ibn abdul karim ibn ada'illahi al-askandari ashazali watan ya yi saɓani a kan wannan saboda wannan abinda an misalin wannan ruwa ne waɗanda ya kasance na yaɗo na inabi sai an ka ɗauko ruwa waɗanda ya kasance ma'aurin mutsalakuna kana da ruwanka na alwala amma ba su isa ka alwala ko kana da ruwanka na wanka ba su isa ka wanka sai ka ɗauko ruwa na yaɗon inabi sai ka hauƙina da su da ka hauƙina da su sai kasance suna isa ka kai wanka ko suna isa su kai arwalla kaga in ka diba wannan ruwa na yaɗo ina bi muwafiqun lil ma'i sun dace ga ruwa launin wada amun wariha amma kuma muhalidu lil ma'i an yi muhalada da ruwa muwafiqun na ba muhalifin bane an gane wannan shin za mu ɗauke shi muwafiqun lil ma'i mu ba shi hukuncin ruwa kwai hukamu bi duhuriyatil ma'i ko ko za mu ba shi hukunci wajen muhalifin lilma'i wani hukamu bi adam ya tsuhuriyar sai a yanki hukunci ne rashin tsarkin ruwa to fi zalika